Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a hantsin yau talata 11 ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji abin da masu sharhi kan lamuran yau da kullum ke cewa biyo bayan bayyanar wasu sunaye a yanar gizo a kwanan nan a matsayin ministocin da gwamnatin shugaba Bola Tinubu za ta naɗa. Ina ganin kamar ƙanzon kurege ne. Amma ni ana ina ganin wato mutane ne masu neman yin riga masallaci suke yin wannan wanda ke ko waɗansu su sa su su yi don a tallata sunansu sai a ce ko da ba a yi niyyar samu su ba sai eh aiko wani ya cancanta a nemo shi. Garba Suleiman Krako dakin samu naka kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa Hukumar hana fasa kwabri ta Najeriya ta ce a shirye take da hada hannu da manoma da sauran masu ruwa da tsaki wajen aiwatar da sabuwar dokar hukumar ta shekarar 2023 da tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sanya wa hannu. Kamar kowace ranar Talata a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin 'yan kasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim ya shirya zai kuma gabatar. Sannan kuma za mu kawo muku sharhin jaridan jamhuriyar Nijar. amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Asararo assalamu alaikum ga labaran duniya. Yayin da ya kai ziyara ofishin Firaministan Birtaniya a Downing Street a London gabanin taron NATO da za a fara yau talata a Vilnius da ke kasar Livonia. shugaban amurka joe biden ya ce dangantakar amurka da birtaniya tana nan daram biden ya ce muna da abubuwa da dama da za mu tattauna kuma a ra'ayina komai na tafiya yadda ya dace sai dai kuma a sadarwar da washington ta yi game da cewa za ta aike wa ukraine nau'in bom mai 'ya'ya duk da cewa kasashe 123 cikin har da burtaniya sun haramta amfani da shi domin irin barnar da yake yi ko bayan an harba shi sunak bai fito fili ya kushe wannan mataki da amurka ta ɗauka ba sai dai kuma a jawabinsa a ranar asabar ya shaida cewa birtaniya ta rattaba hannu a yarjejeniyar da ta haramta sarrafawa ko kuma amfani da bom mai feshi kana ba ta goyon bayan yin amfani da su shugaban sashen majalisar ɗinkin duniya da ke kula da al'amuran jinƙai ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na ap cewa za a iya kwatanta tashin hankalin da ake ciki a sudan da yakin basasa mai muni kana akwai bukatar da ke akwai ga kasashen duniya su samar da majalisin da zai duba batun domin kawo ƙarshen rikicin martin griffiths ya bayyana haka ne a jiya litinin a sa'irin da shugabannin yankunan suka gana a ethiopia bayan rushewar yarjejeniyar sulhun da aka yi a kasar saudi arabia a watan yuni a halin yanzu dai misira ta ce za ta zama mai masaukin bakin shugabanni daga kasashe masu makwabtaka da sudan a ranar alhamis domin kawo zaman lafiya amma kuma bata bada muhimman bayanai ba. ya zuwa yanzu dai rikicin na sudan ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu uku kana akalla mutum miliyan uku ne rikicin ya raba da gidajen su kawo yanzu sojojin sudan da rsf sun yi alkawarin tsagaita buɗe wuta har sau goma amma lamarin ya ci tura Griffith ya ce akwai buƙatar gaggawa ta ganin cewa an samar da wani sabon yanayin da zai ba da damar tattaunawar da za ta kai ga amincewa a samar da taimakon jinƙai da kuma kawo ƙarshen rikicin domin manyan motocin kayan jinƙai su samu damar shiga lunguna. Sannan kuma ya kasance duk wani dandalin da za a kafa yanzu ya samu wakilcin ƙungiyoyin jinƙai. To ana shan labaran daga nan sashin Hausa na muryar Amurka ne a birnin Washington DC. To madalla, kafin ku ji ƙarashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a shirin na safe a baya-bayan na an sha ganin wasu sunaye da ke fitowa a yanar gizo ana yada jita-jitar cewa su ne sabbin ministocin da shugaban Najeriya Bola Tinubu zai nada sai dai a hukumance babu wanda ya tabbatar da wannan batu. Mai sharhi kan lamuran yau da kullum Garba Suleiman Krako mazaunin garin Massachusetts a nan Amurka ya tofa albarkacin bakinsa game da wannan batu a wata hira da na yi da shi. Wato wannan listin da ake ta fito da shi, shi dai shugaban ƙasa bai hurcin ya ce gashi ba, kuma koda ya ce gashi din bai tura a hukumance ba ma ko senate ko house of reps cewa a tantance. To abin mamaki ma sai yau gashi muna ta gani a wato kafafun watsa labarai na midiya har da cire sunayen mutane a ba su post aka ce gashi wane an ba shi ministry kaza gashi ma kamar an rarraba jihohi kowane jiha ne Zan fara ma har mutum biyu aka riga aka sa sunansu ina ganin kamar kanzon kurege ne da shi dai shugaban kasa tinubu bai fito ya nuna cewa ga sunan wane ba ga sunan wane ga sunan ministry da za a kai wane ba amma ni anan ina ganin wato mutane ne masu neman yin riga malam masallaci suke yin wannan wanda ke ko waɗansu su sa su su yi don a tallata sunansu sai a ce ko da ba a niyyar sa mutum ba sai eh aiko na ya cancanta a nemo shi ka ce kamar wasu ne suke kokarin su yi riga malam masallaci kana ganin hakan zai yi wani tasiri eh to kamar yadda bahaushe yake biri ya kama da mutum a cikin sunayen waɗanda aka sassa ɗin tabbas ba za a rasa wanda yake za su cancanta suna ciki ba tunda yake na farko dai sun yi ma jam'iyya bauta sun yi ma jam'iyya yaƙi misali ba irin dambarwar da ba a yi ba da malam nasiru yan rufa'i kafin a kai ga gacin wannan zaben to a nan ko ai dole in an ga sunan malam nasiru yan rufa'i hmm. a cikin wannan list din wanda ake cewa gashi an sa sunayensu to a nan aikin ga buri ya kama da mutum banda wannan akwai kuma waɗansu suma wanda suka bauta ma jam'iyyar suka yakin zaɓe da neman zaɓe da ƙarfinsu da gumunsu da aljihunsu sun sadakar duk inda tunubu ya sa kafa suna tare da shi to amma ɗansu ma ba a sa sunansu ba a ciki saboda haka kamar yadda nake cewa sai dai an ga abin da shi shugaban kasa wanda ke zahiri ba baɗini ba ya tura ma 'yan majalisa hmm. domin su tantance su amince. Alhaji Garba Suleiman Krako kenan mazaunin garin Massachusetts a nan Amurka mai sharhi kan lamarin yau da kullum. To shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. An ayyana shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a matsayin shugaban kungiyar kasashen Afirka na yamma. Tinubu ya shaida cewa zai mai da hankali wajen yaƙi da matsalar rashin tsaro da ta'addanci da ke daɗa ta'azzara a yankin na yammacin Afirka da kuma raya muradun demokuraɗiyya a ƙasashe mambobin ƙungiyar bayan da aka yi juyin juya hali a wasu ƙasashe a yankin. Ga baba Yakubu Makiri da fassarar rahoton Timothy Obiezu. Taron shugabannin kungiyar ECOWAS da aka yi a kasar Gini bisau shi ne na farko da shugaba Bola Tinubu ya tattauna da takwarorinsa na yankin tun bayan da aka rantsar da shi shugaban kasa a watan Mayu. Shugabannin na yammacin Afirka sun zaɓi Tinubu ya jagoranci kungiyar ta yankin tsawon shekara guda inda ya maye gurbin shugaban kasar Gini bisau Umaru Sisoko Embalo. Sanata Iroegbu mai mujallar tsaro ta The Global Sentinel ya ce zaɓo tinubu ya shugabanci ƙungiyar ta ecowas bai zo da mamaki ba um, a good move because of the stature and role of Nigeria in the sub-region Eh, ya ce wannan mataki ne da ya dace duba da irin matsayi da rawar da najeriya ke takawa a wannan yanki a bangaren kudi najeriya ce ke bada kaso 60 cikin 100 na kudaden da ake gudanar da ecowas hakan zai taimaka wajen karfafa yankin kuma najeriya na taka muhimmiyar rawa wurin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankalin yankin Uh, stability. Sai dai raibu ya ce, na da Tinubu shugaban ECOWAS ya zo a wani lokaci mai dan matsala, saboda a matsayinsa da sabon shugaba yana fuskantar shari'ar kalubalantar nasarar zaɓensa a kotu. People have expected, okay, they should wait for the conclusion of um, Mutane suna sa ran za a jira har sai an kammala shari'ar zaben da ke gaban kotu. Bisa ga doka shi ne shugaban ƙasa, ya sha rantsuwar kama aiki, amma dai har yanzu ana ƙalubalantar halaccin nasararsa. Irin waɗannan abubuwa su ne suke haifar da rashin zaman lafiya saboda uh, rashin gamsuwa kuma muna sane da abin da ya faru a ƙasar Gini. A cikin watan Satumba ne sojojin Gini suka hambarar da shugaba Alpha Conde shekara guda bayan da 'yan adawa suka ki amincewa da sake zaɓensa. ƙasashen Mali da Burkina Faso su ma sun ga juyin mulkin sojoji a shekaru uku da suka shuɗe. A cikin jawabinsa na ranar Lahadi, Tinubu ya yi alkawarin ba da muhimmanci ga ƙarfafa tsarin demokuraɗiyya. Yana mai cewa ba za mu ƙara lamunta da yawan juyin mulki a Afirka ta yamma ba. tinubu ya ce barazanar da zaman lafiya da tsaron yankin ke fuskanta ta kai matsayi na fargaba inda ya kira ga kafa wata rundunar haɗaka ta yaƙi da ayyukan ta'addanci a yankin. A Najeriya, 'yan bindiga sun kashe mutane 36 a ranar Lahadi a wasu ƙauyukan jihar Benue da ke arewa maso tsakiya da kuma jihar Filato. Tinubu ya kuma yi kira ga saka sashen masu zaman kansu wurin bunƙasa tattalin arzikin yankin Afirka ta yamma. amma masanin tattalin arziki a cibiyar adalci ga jama'a ize oyenkwere ya ce najeriya na bukatar ta yi wa baki ɗayan tsarin tattalin arzikinta garan bawul domin ta amfana da yarjejeniyar ecowas nigeria has a but whatever of uh... political, economic or uh, Najeriya na da matsayi na musamman a yankin amma duk abin da za ka yi ta fannin siyasa da diplomasiyar tattalin arziki shine abin da za ka samu a gida kama daga tattalin arzikinka da siyasarka idan aka yi wa tattalin arzikin najeriya tsari da ya dace to kasuwar ecowas za ta kasance tamu wani ba zai iya yin takara da mu ba amma a yau duba da irin kalubaloli da muke fuskanta da kuma wasu matsaloli da ka iya tasowa zai yi matukar wahala najeriya ta samu amfanin waɗannan damarmakin tinubu ya ce najeriya za ta ɗauki bakoncin wani taron kolin ecowas a kan ciniki da zuba jari a cikin watan oktoba a matsayin wani bangare na manufofinsa wurin farfado da tattalin arzikin yankin labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sake komawa bangaren rahotanninmu. Hukumar kwastam ta Najeriya ta bayyana cewa a shirye take ta haɗa hannu da manoma da sauran masu ruwa da tsaki don aiki tare wajen aiwatar da sabuwar dokar hukumar ta shekarar 2023 da nufin bunƙasa hanyoyin samun kuɗin shiga ga ƙasar da kuma kare manoman cikin gida a harkokin cinikayyarsu na ciki da wajen ƙasar. wakiliyar muryar amurka halima abdulra'uf na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton Hukumar kwastam ta bayyana hakan ne a wani taron karawa juna sani na yini biyu da ta shirya da ke gudana a birnin tarayya Abuja inda sabon makaddashin babban kwantiroda Bashir Adewale Adeni ya bayyana cewa. We are all going to be stakeholders. A hukumar take ta haɗa gwiwa da manoman kasar wajen tattara bayanan sirri domin inganta ayyukanta saboda idan aka kare manoma ana kare tattalin arzikin kasar ne inda ya kara da cewa sabuwar dokar ta kwastam ta shekarar 2023 za ta taimaka matuka sun rika sauke nauyin aiki aikin da ya rataya a wuyansu sakamakon samar da tsauraran matakan hukunta masu karya doka ta yadda zai da aikata maggan laifuka. Babban daraktan cibiyar nazarin shari'a mai zurfi ta Najeriya, Farfesa Muhammad Taufik na daga cikin mahalarta taron inda ya bayani akan yadda tsoffin dokokin hukumar kwastam ya hana ruwa gudu wajen ingancin aikin ta Eto na farko dai kafin watan afrila na shekarar customs tana da dokoki sun fi talatin da bakwai hada regulation su wadda yake gaskiya ba sa taimakawa wajen ingancin aikin Nigerian custom Service. Sabili da dokokin sun kasance dokoki ne da ba su dace da yanayin zamani da ababen da ake bukata na yadda customs suke aiki a wasu kasashe ba. Dokoki da suka shiga wajen 63 ana son su gaba da amfani kuma da taimakawa kasa sai da taimakawa 'yan kasuwa ba zai yi ba. So dokar da aka rattaba hannu a kai a watan april a bana ba tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari a gaskiya ya kawo da wasu mas matsalolin da ake samu da customs da dokokin customs da kuma wahalhalun da 'yan kasuwa suke sha ta fannin yadda suke mu'amala da custom da kuma yadda suke kokarin tabbatar da cewa kama an san musu sauki na hurɗa da custom sabida da samu su masu su cimma burinsu na kasuwanci sa'ilin da su taimaka wa ƙasa samu kuɗin shiga. A nasa bangare Malam Idris Giwa wanda ya wakilci babban sakataren ma'aikatar kuɗi da tsare-tsare ya ce. Wannan sabon doka da aka samu na Nigerian Custom na yadda za su tafiyar da ayyukan su mhm. kamar wanda aka yi mata baibayi ne aka kwanci so zai samu daman aiwatar da ayyuka yadda za a samu kudaden shigowa a ƙasa sannan kuma zai taimaka ma mutane waɗanda suke da guri su fitar da kayayyaki su yi sana'a zuwa ƙasashen waje wannan shine babban abu muhimmi wanda aka ci nasara a kai idan ana iya tunawa tsohon shugaban najeriya muhammadu buhari ne ya rattaba hannu akan dokar a watan afrilun shekarar 2023 da muke ci. ciki dokar kwastam ɗin da aka kwace akalla shekaru 63 ba tare da yin gagarumin gyara ko sauyi a kai ba. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci. an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to ka an more yan. Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. To su dai ba a tabbatar da kuɗi ga hannunsu ba an dai zarga an ce sun ɗauka ba a samu komi gare su ba. Wani lokaci lokacin zahi ne yaran suna takuri akwai matsala ƙazuwa da wasu cututtuka da ke damun yaran in muka je suna gaya mu saboda cinkoso. Kai ba na shekara goma sha ko babu gidan kaso babu daki ba ka dai walwala to muna roƙon Allah muna roƙon magabata su sa hannu a sako waɗannan yara in an ka sako su a damƙa kowane yaro ga wurin aiki wani zai da kashi har ya tallafa mu uwayen shi. Batun haƙƙi da korafin iyayen yaran da ke garkame a gidajen kaso a jihar Maraɗi ta jamhuriyar Nijar ne al'amarin da shirin 'yan ƙasa da hukuma na wannan mako zai yi tsokaci a kai a dakace mu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ke nasa samura. Madalla reba batun kare hakkin bil'adama wani al'amari ne mai faɗin gaske kuma na ci gaba da kasancewa wani babban kalubale a sassan duniya musamman a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya, jamhuriyar Nijar da sauran ƙasashen nahiyar Afirka. Ɗaya daga cikin wurare da hukumomi da ƙungiyoyin kare hakkin bani adama ke kwarmato cewa hukumomi na take hakkin ɗan adam shine gidajen wakafi inda akan tsare mutanen da ake tuhuma da aikata laifuka ba tare da basu su kulawar da ta dace ba. Yawaitar adadin mutanen da ake tuhuma da aikata laifuka na daga cikin dalilan da ke sabbaba cunkoso a gidajen yari. A jihar maraɗi ta jamhuriyar Nijar iyayen yara ne ke kokawa game da makomar 'yanci da hakkin 'ya'yansu ƙanana waɗanda ke tsare a gidajen kaso bayan tuhumar su da aikata laifuka daban-daban. wakilin sashen hausa na muryar amurka a maradi mansur sani ya haɗa mana rahoto dangane da wannan batu yawaitar aikata miyagun laifuffuka da ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru goma sha biyar ke yi ya fara zama ruwan dare a wannan zamani gidajen kurkuku ko kaso na maraɗi sun ware wurare na musamman a ciki domin ajiye waɗannan yara a daidai lokacin da ya kamata a ce yaran sun je makaranta domin amfanin rayuwarsu ta nan gaba laifin sata sati fada da makami ƙoƙarin fyaɗe ta'ammali da miyagun ƙwayoyi su ne manyan laifukan da aka yi tuhumar waɗannan yara da su wasu iyaye da wannan ƙaddara tartsa da 'ya'yansu sun yi tsokaci. Sunana Usaina. ba yaro karan biyu ci shekara sha uku ba bai kai sha biyar ba ya shiga cikin wanga mugun yanayi gidan kasu kenan dole ne mu ji rayuwar mu ba mu ji daɗin ta ne aka ce yayi ko kuma yayi abin da aka ce yayi haraka ɗauka kuɗi ne aka ce sun ɗauki kuɗi aka kai su gidan to su dai ba a tabbatar da kuɗi ga hannunsu ba an dai zarga an ce sun ɗauka ba a samu komi gare su ba sunana umar adamu amma an yi sanda da ɓarguje kai ba na shekara goma sha ko babba ne gidan kaso babu daki ba ka dai walwala ba ka da walwala to muna roƙon Allah muna roƙon magabata su sa hannu a sako waɗannan yara in an ka sako su a damƙa kowane yaro ga wurin aiki wani zaci da kai har ya tallafa mu uwaye shi in ka diba ka ga wanga abun wanda kake gani daudawa ce da dai kare da swata a lon wasa aka ce kome aka ce za a busa yaran na a diba a gani a sulhunta a sake su zaka gida zo su nemi aikin da za a aza gare shi dan saboda su ci da kansu har su tallafa mu kasa saboda yaro na gidan kasu mu tsohi yau to gobe na kasan mu zata duk kowane yaro ya tashi a ce da ya dan lahi an mu kashi ciki yau da Allah bai ba adai ba muna gani adai ba aya tsoro ne a tamna tsakkuwa kungiyoyi daban-daban da ma ma'aikatan gwamnati na iya kokarin su dan ganin yaran sun kubuta daga wannan gida na kurkuku Muhammad Lawli Garba na ma'aikatar da ke kula da jin daɗin mata da ƙananan yara rashin jihar marabi cewa ya yi to ma'aikatanmu muna zuwa can gidan kaso mu yi hira da waɗannan yara mu ba su magana wasu uwayensu ba maraɗa suke ba muna an so suna mu kwatanci da garin da uwayen nasu suke wasu mu shi can garin ko kuma unguwai inda wasu yaran aka kama su uwayensu sun yarda su ba su ma zuwa jinsu sai yaran su gaya mun mu mu ga uwayen mu ba su magana sai uwayen su ci gaba da zuwa suna kawo musu abinci da duk wasu abubuwa na bukata kuma muna ganin juji bisa kan wannan magana mace wanda ne ke da karamar lahi a sassauta mashi saboda gidan kaso ba wurin zama ba ne shi ma rejisar wanda ke kula da gidan kaso ke muna magana tare da shi saboda wani lokaci lokacin zahi ne yaran suna takuri akwai matsala kazuwa da wasu cututtuka da ke damun yaran in muka je suna gaya mu saboda cinkoso a ma'aikatan mu tana tunane waɗannan husa'o'i ne ya kamata a yi don a samu ya rasa bar zama a cikin gidan kaso akwai wata kungiya da ana ce mata garan dirdin yaman yaro ya girma cikin mutunci ita ke zuwa can gidan kaso ita ke kula da abincin yaran da kayan su da harkar rashin lahiyar su da ban magana kuma aka saki yaran ana kawo su ga ma'aikatar jihar maradi mai kula da hakkin yara mu kai su wajen uwayen su mu je a tattauna da uwayen in yaro yana son wani aiki kuma a azashi wasu wannan aikin kuma muna sa idanu bisa kai a gani yaro ya zama abin kwarai su ma a nasu bangare hukumar da ke kula da gidan kurkuku na maradi na jan yaran ga jikinsu ta hanyar hirarraki da su tare da yi masa nasihohi rajisar samana ya yi karin bayani kusan gidan kaso gidan kowa ne ba mai lahi kare ne yana kaso wadansu iron yana kawo da sayan nan ma na hada mai yara da na yi lissafi kikin su masu sata sun yawa ka samu ma kawai muna na muna yi musu nasiya lokaci zuwa lokaci muna shiga mu yi musu nasiya paske ko ma ba da abin nan ba eh, mu na tambaye su eske sun taba gani barawo a tajiri ko barawo da yana da babban gida ko mai kwan gida ko mai abin nan babu wanda da ka dauka kullum ana hidda maka albarka ka kane kana kai ribe in ka gani barawo so foto ka san da so ne ya jima kullum muna yi musu nasiya sai mun sauraron su to kana mun hira mu maida su kamar diyan mu duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka masu iya magana ke cewa ko tuna bara bai ji daɗin bana ba alai sha'abu begu wanda tiju kuma tsohon malamin makaranta da ya ritaya ya yi tsokaci tare da jan hankali yaro gidan kasu ba a san da shi ba gidan kasu kai malaman makaranta mu na da mu da kan mun isa horon yara hawan uwaye ma ba su iya to sai ya zama to yanzu sai da ce abu allah kiyaye yara sun lalace daga wata kwaya sai wani sace-sace sai biye-biye kai da abu dai sai wani hwaɗe abu dai ga nan ba daɗi ni ke kawo haka din rashin ladabi da biyayya ne kamar dan ma kuma uwaye gaskiya yanzu ba ruwan su ma da yar zanca dan in dabba ta bace a ta bada ta in dabba ka bada ga dillali ta za ka kai tsaye sai an sai da wannan dabba amma da ba a kula da shi sai an ce Allah kiyaye da wannan abu kaga yanzu har malamin makaranta ana shaƙe shi ana bugun shi har amma Allah kiyaye haka kashewa ake yi sai a ce duniya eh, sai saurari kawai a matsayin ku na dattijai kuma kakanni ga waɗannan yara me kuke ganin za a yi domin a yi maganin wannan matsala ganin cewa yaran nan su ne manyan gobe anya ko an ga yara su zama yaran gobe da ga tabi'a abin da na gani shine ta kamata gwamnati ya wani tsari na inda yaran nan wanda suka lalace ya zamanto an sa suri guda ana koya masa ladabi da biyayya da makaranta na zama babban darakta na santar ɗin na horo wanda ke da kwaro wannan lokaci duk yaran nan wanda muka zana yanzu akwai irinsu amma kaga akwai makarantai da akwai wanda suka zama mushallakwal akwai aikin hannu na eh, katako akwai aikin hannu na karhe akwai kuma aiki hannu na tela to in ga wannan za a dawowa to ni na yi amincewa da wannan gidan kaso ba horo ba ne gidan kaso hinjirar da yara ma yake yi amma aka musu nasu na musamman eh, inda za su kwana kamar tsarin da ba zumi na 'yan mata koya musu duk abin da kamata a koya musu kuma in sun kare a ba su dan jari dan su su aikin wani abu aiki hannu da dai sauransu. Tare da fatan kowa zai kama domin ceto ƙananan yara da suka sabka daga bisa godobe domin ɗora su a layi domin gyaran gobanmu. To Allah ya kyauta. Masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman mansur sani mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne samu madalla a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma ga sharhin jaridan jamhuriyar niger mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta mai da hankali kan taron shugabannin kasashen afirka ta yamma mambobin kungiyar sai da yawo da ya gudana a ƙarshen mako a ƙasar gina bisau inda aka tattauna halin da ake ciki game da shirin mayar da kasashen mali burkina faso da gina konakiri kan tafarkin demokuraɗiyya na da gefe maganar kullo da kudaden bai daya jaridar ta ce matsalolin da ake fuskanta wajen kai da kawon kayayyaki a tsakanin tashar jirgin ruwan abijan da ta lagos na daga cikin batutuwan da aka tabo a yayin taron na sai da yawo karo na 63 wanne a ƙarshen sa aka zaɓi bola ahmed tinubu na najeriya a matsayin sabon shugaban rikon ƙungiyar. jaridar lanketer na cewa matsalar tsaro a jihar tilaberi ta tilasta jama'ar ƙauyen jalajo da kewaye zuwa birnin yamai neman mafaka jeriyar ta ce 'yan bindiga a karkarar jalajen ne suka ɗibarwa waɗannan ƙauyawa wa'adi su fice ko kuma su yaba wa aya zaƙinta mafari kenan suka arce don tsirar da rayukansu jaridar loherison na cewa jam'iyyar pendes tarayya ta shiga yunkurin gano masababin kayan da ta sha a zaben 'yan majalisar diaspora na ranar 18 ga watan yunin 2023 ya aka haifa a ragaya ya aka yi daga kujeru uku jam'iyyar mai mulki ta tashi da kujeru biyu kacal irin tambayoyin da ke yawo akan wasu 'ya'yan jam'iyyar ta pnds kenan bayan bayyanar sakamakon zaben da hatta shugaban jam'iyyar na ƙasa ya zagaya ƙasashe da dama da nufin neman yardar masu zaɓe jere ta ce faduwar pnds tarayya a zaben 'yan majalisar diaspora wata alama ce da ke nunin sabon shugaban jam'iyyar ya gaza cin jarabawarsa ta farko a fagen siyasa mukarkare da jaridar ayir info wacce ke cewa shugabannin al'umma a jihar agadez sun gudanar da taron gaugawa domin tantauna ta inda za su bullowa wani bakon al'amarin da ya wakana a birnin agades a ƙarshen mako inda wasu karti uku saye da kayan mata sun sha jagira da jan baki suka yi ta zagaya titunan birnin na agades cikin sigar rangwada jaridar ta ce cece kucen da abin ya haifar ya sa shugabannin jama'a yin zaman musamman wanda a ƙarshe suka buƙaci al'umma ta kai zuciya nesa domin waɗanda suka aikata abin baƙin haure ne da ke jiran zuwan ranar da za a mayar da su ƙasashensu na asali sule mummuni barma muyar amurka daga mai a jamhuriyar niger to a gaida sule mummuni barma yanzu kuma ga labarai a takaice. yayin da ya kai ziyara ofishin firaministan birtaniya a downing street a london gabanin taron nato da za a fara yau talata a vilnius da ke kasar lithuania shugaban amurka joe biden ya ce dangantakar amurka da birtaniya tana nan daram to masu sauraro a nan maka kawo karshen shirinmu na hantsi sai kuma can an jima da rana za ku ji wasu abokan aikin namu dauke da wani sabon shirin. a madadin aisha ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da solomon abu wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni da injiniyan mu na yau ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya